الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لا حتى إذا فرحوا بما أوتوا ألا يتي حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطئ دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وبنجي سبحانه وتعالى أنا دي من الشيوة يا عندما masu saban suke ta saban Allah ubangiji kuma sai ya sai bude musu hanyoyin samu na duniya ta buɗe musu hanyoyin samu ta kowace kofa da suka sa hannu su ga albarkar abin su ga samu a cikin wannan abin to amma kuma wannan ta lalace lalace falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay ta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun yayin da suka manta suka yi watsi da abin da aka yi musu wa'azi da shi suka ƙi sauraron masu wa'azi ko suka ji wa'azin suka yi watsi da shi fatahna alaihim abuwa ba kulle shai sai muka buɗe musu ƙofofin komai wato sai zanto suna ta ganin ni'imomi ta ko'ina jin daɗi yana ta samuwa ta ko'ina to wannan ƙofofi ne na talala ubangiji yake buɗe musu hatta iza farihu bima utu har sai sun saki jiki suna ta farin ciki ga da irin abin da aka ba su allati akhadnahum baghtatan sai mu kama su kwatsam ba zato ba tsamani ba shiri fa iza hum mublisun sai ka ga su a tsiyace duk wani abin da suke tinkaho da shi yanzu ya waye an waye gari ba shi da wani amfani a gurin su su ma neme shi su rasa dukkan wani abin da suka tara sai su nemi wannan abu su rasa lokacin da kuma babu mai su haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yake fada fi ashabi hadhihi lazzat game da masu jin irin masu waɗannan masu jin irin waɗannan wannan dadi ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin Allah ce shin suna tsammanin abinda muke ƙara musu na dukiya da ‘ya'ya nasari ulahun fil khairati muna gaggauto musu da alkhairai ne bal ba haka ba ne la ya ba ta dai ganewa ne alati shin suna tsammanin ƙarin ‘ya'ya da dukiya da muke ta ba su su cewa alkhairi ne muke ta gaggauto musu alkhairai ne suke samu alaci bal ba haka ba ne la yash'uruna ba dai sa fahimta ne ba sa ganewa amma wannan ba alkhairi bane ta lalace haka nan qala fi haqqihim game da su ubangiji yake cewa fala tu'jibuka amwaluhum Allah yana faɗa game da munafukai da suka mai da addinin Allah abin wasa abin izgili Allah ce to kada dukiyoyinsu su baka sha'awa wala auladuhum ƴaƴansu kar su baka sha'awa inna ma yuridu allahu li yu'azzibahum biha fil hayatid dunya Allah yana nufin kawai Allah yana nufin ya azabta su da wannan dukiyar da ƴaƴan ne a rayuwarsu ta duniya wa haka an kusa kafirun rayukan su su fita daga gangan jikinsu su suna kafirai su mutu su koma ga Allah kafirai saura kakkai tsammanin dukiya da suka tara da ƴaƴa da suke da su za su ji dadin su ba za su dukiyar su ba su ji dadin ba kuma haka za su mutu kafirai su je su samu Allah subhanahu wata'ala cikin ga gare su kuma samu azabarsa wacce take mai ninninkuwa ubangiji wa malam ya ce wa hadhihi ladzatu tanqalibu akhiran alama min a'zam al-alam daga ƙarshe waɗannan waɗannan hanyoyi na jin daɗi abubuwa na jin daɗi daga karshe za su rikide su koma abubuwa na jirra raɗaɗi bayan raɗaɗi kama kila kamar yadda wani yake cewa ma'aribu kanat fil hayati li ahliha izaba buƙatu ne a nan duniya da waɗanda suka cin musu suka yi jin daɗinsu suke abubuwa na izaban na jin daɗi fasarar fil ma'adi azaban amma a lahira sai suka rikide suka koma azaba waɗannan baitoci biyu ibn qayyim a cikin tariqul hijratain ya ambace su hakanan a cikin littafin sa al ya ambace su danganta su ga wasu ga wani daga cikin marubuta ba amma abin da yake faɗa shine abin da ibn al-qayyim anan yake nanatawa jin daɗi ne buƙatu ne suka biya masa a nan duniya suka ji daɗinsu amma kuma a lahira suka rikide waɗannan abubuwa suka zamo musu azaba to wannan shine mafi munin jin daɗi da mutum zai samu a duniya jin daɗin da zai hana masa jin daɗin lahira kuma ƙarshe ya rikide ya zama masa azaba mai tsanani a lahira to nau'i na uku annau salis nau'i na uku na jin daɗi lazzatul la tuqibu lazzatan fi daril qarari wala alaman jin daɗin da iyakarsa nan amma a lahira ba zai mm, wato haifar da wani wato jin daɗi ba a lahira ba kuma zai haifar da wani daɗaɗi a lahira ba a nan ka ji daɗi amma iyakarsa nan ba zai zama sanadiyar samun wani jin daɗi na lahira ba kuma har ila yau ba zai zama sanadiyar samun wani abu na raɗaɗi a lahira ba to ne shine na uku wato jin daɗin da ba ya ba fallasa shi nan dai shi nan ka ji daɗin ka ji daɗin amma kuma ba wani jin daɗin da wannan jin daɗin zai haifar a gaba sannan kuma ka kubuta ba zai haifar maka da wani raɗaɗi a gaba ba wala tamna'u asla lazzati daril akhirah ba zai hana ka kaji asalin jin dadin lahira ba wanda baya da alaka da wannan jin dadin naka wanda wasu abubuwa can suka samar maka da shi mumini ne ya yi rayuwarsa da imanin sa nan duniya ya ji na dadi a duniya ba tare da ya halarto da Allah a cikin jin daɗin da yake maka da muka faɗa a kisimi na farko ya mutu shi kenan a lahira zai samu jin daɗi gwadon imaninsa amma wannan jin daɗin da ya samu a nan duniya ba zai ƙara masa wani jin daɗin a lahira ba sannan kuma kuma har ila ba zai zama sanadiyar haifan masa da wani daɗi na lahira ba ya ce wa hazihin lazzatul mubaha allati la yusta'anu biha ala lazzatil akhirah shine jin daɗin duniya wanda ba za ka nemi taimakonsa a kan jin daɗin lahira ba jin daɗin da a nan duniya kake ji amma ba wai kana ji don wato ya taimaka maka kan wani abu na lahira ba hutun da zai ce ƙoshi ya kwanta ya kacinsa shi kenan ba wai ya ce ƙoshi don ya tashi ya yi ibada ba ba wai ya ce ya yi bacci ba don ya samu karsashi ya tashi ya wani abu na neman kusancin Allah ba a'a zai tara dukiya don ya ce ya ce ya sha ya ƙoshi ya ce da iyalinsa amma ba ya kawo maganar tunanin lahira a cikin dukiyarsa ta wani ba laifi ya yi bugu Allah ba amma kuma shi kenan iyanan jin daɗin ya ƙari ba zai samu ƙari a kan wani da wannan jin daɗin a kan na lahira ba sannan kuma zai hana masa na lahira ba fahimihi zamanu hayasir ta wannan jin daɗin ɗan lokacinsa kaɗan ne shi ne wannan duniyar in kuma shekarun da Allah ya yanka masa a cikin duniyar ita duniyar gaba daya ba komai bace in aka kiyasta ta da lahira amma alhayatu duniya fil akhirati illa qalil lahira duniya rayuwar duniya kadan ce aka danganta ta da rayuwar lahira to bari kai a duniyar ma mai mai kura. shekarun duniya a cikin shekarun da duniya sai daga kafuwarta zuwa ta kai naka nawa ne shekarun a ciki nawa ne fasancin su ka yi da ka samu ba a maganar ta ma ɗan kaɗan ne laisa li tamattu'in nafsi biha qadarun jin daɗin wannan ɗan jin daɗin ba da wani gwargwado za a ce ga iya abin da aka yanka maka iyakarsa za ka ji a iya abinda yake shine rabanka kawai shi kenan wala budda an tashghala amma ah, wala budda an tashghila amma an ta shigala amma huwa khairu wa anfa minha amma kuma wannan jin daɗin dole ne ya shagaltar da kai ya hana maka abin da ya fi shi alkhairi ya fi shi amfani ya ɗauki hankalinka daga abin da yake mai alfani a lahira shi yasa dukkan wani abin da Allah ya baka to yi kokari ka yi amfani da wannan abin don samun don samun ribar lahira da shi dukiya Allah ya baka yi kokari dukiyar nan ka saka ta a inda za ka ci ribar ta a lahira kada ya zanto iyakar ka cin moriyar ta a nan duniya kaɗai dan moriyar da za ka ci a duniya ai kaɗan ce ba ɗan kaɗan ne abinda za ka ci a cikinka a jima ka saka kasaye shi ya zama abin gujewar ka ba wani ba wani ma kai ma gujewa abin kake bayan ka ci ka ji daɗinsa ko ka sa sutura ka tsufa ka yadda ita ko a daina yayin ta kai ma ka ji ba ka santa shikenan ko ta tsufa ta ratattake abinda zai wanzu shine da ka bayar da shi sadaka ka taimaki wani ka gina wani abu na addinin Allah to wannan shine kuma zai wanzu haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dukiyarka ko dai ka ci ka kasayar ko kuma ka sa a jikinka sutura ta tsufa ka cire ko kuma ka yi sadaka da shi to wannan kuma shi ne zai bi ka hallahirarka shi kaga duk wani abu da Allah ya baka a nan duniya na ni'ima ya kamata ka yi amfani da shi sai da za ka samu moriyarsa can gaba ba ka tara shi ka bar shi a nan ka tafi ba kuma ƙarshe ka je can ya zama maka abin tambaya abin hisabi in ƙarfi da lafiya Allah ya baka yi ƙoƙari ka mori lafiyarka kafin rashin lafiya ta kan maka ko kafin tsufa ya kan maka yi kokari ka ci moriyar wato lokacin da kake cikin wato ganiyar karfinka ganiyar lafiyarka ya abin da zai samar maka da kusanci da Allah subhanahu wataala lokacin da ka tsufa ka kasa yi ubangi sai ci gaba da baka ladan da kake da abin da ka saba yi kana da karfi ba za a yanke maka ladan ka ba falahum ajrun ghayru mamnun ladan ka ba zai yanke ba abin da ka saba yi kana da karfi kana lafiya to haka ko menene Allah ya baka yi amfani da shi cikin abin da ka more shi nan gaba ba ka ji daɗin sa dan kaɗan ba ɗan jin daɗi kaɗan kuma ƙarshe ya yanki shine malai yake cewa hazal qism huwa alladhi a an-nabi sallallahu alaihi wasallam da qawlihi wannan kaso na uku shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufe shi da fadarsa kullu lahwin yalhu bihi ar-rajulu fa huwa batil duk wani wasan da mutum zai yi to wasa ne na banza abinda yake nufi na banza ba za ka ci moriyarsa ba iyakarsa iya nan ya ce illa ramyahu bi kausihi sai harbinsa da abin da kibiyarsa wanda zai sa kibiyar sai ya harbi don ya koyi yadda zai kare addinin Allah to wannan yana yin wani abu da Allah subhanahu wata'ala zai ba shi lada a kansa kuma zai amfani shi a lahirarsa cewa yuddu lahum mastafatun min quwwatin wa min ribat al-khayl turhibuna bihi aduwallahi wa kun annabi yace ala innal quwwata ar-ramy wannan harbi da zaka koya dan ka wa kanka kariya ka bawa addinin ka kariya kana yin sa da wannan manufa to kenan wannan zai zama gashi wasa ne gasa ce misali aka sa ta koyon harbi ka ci gasar aka baka kyaututtuka a kanta to wannan ribar kafa ce akwai wato kunzumin eh, sakamakon yana can gaba haka nan wata adibahu farasahu da horar da dokinsa dokin da a lokacin annabi sallallahu alaihi wannan magana a kansa ake hawa a tafi jihadi fi sabilillah shine abin hawa a tafi jihadi in ma mutum ya zo baya da doki ba wanda zai bashi doki baya da abin da zai yi waziri ana da sauke masa ana sauke masa yaƙi wa la'alar da zina a taukali ta hamila hun a hamila kuma alaihi ta walla wa a inu ta fizu min Allah ya jiru ma yin fuku Allah ce babu laifi don ba fita yaƙi ba waɗanda za su zo suna neman ka ba su za ka hau amma kai ba ka da abin da za ka ba su ka hau ya rasu to ba su da laifi da sun tafi idan su yana zubar da hawaye saboda ba su samu abin da za su yi guzuri da shi ba su fita yaƙi tare da kai da mutum yana da doki yana horar da shi don irin wannan ranar to shi ma yana da lada akan wannan saboda haka in za a sa gasar doki don gasar gudun doki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa gasar gudun doki a madina wanda ya ci aka bashi wata kyauta to kaga wannan ribar kafa ce ya ce anan zai je ya samu maɗuɗuwar wato kyauta a ranar gobe kiyama ubangiji ya aji masa ita to haka nan duka wani abu da za a yi don taimakon addinin Allah ko ba wa addinin Allah kariya ko da zai zo da wata fa'ida ta duniya to ribar kafa ce matukar don Allah a kai kamar gasa ta ilimi eh, tara ɗaliban ilimi su yi gasar ilimi haddar hadisan abu ko haddar alkur'ani ko abin nan a ba su lada a ba su sakamako na kyauta a wannan wannan ilimin da shi za su yi amfani wajen karantar da mutane da kare addinin daga shubuhohi kare mutane daga sha'awoyinsu da kuma kare addinin daga shubuhohi to wannan shi ma jihadi ne fi sabilillah shi yasa malamai suke sanya wato gasar karatun alkur'ani a karkashin wannan kamar ne za ka gani a cikin littafin alfurusiyya na ibn al-qayyim yayi magana akan wannan saboda dukkan abin da aka yi shi domin wato gwagwarmayar yada addinin Allah to wannan yana daga cikin irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta na gata wajen harbi ko kuma gata wajen tseren dawakai saboda a lokacin da su ake amfani wajen bawa addinin Allah kariya <coughs> to wannan wasanni da dawakai da za a yi ko wasanni da harba-harba da za a yi to wannan yana daga cikin wasanni wanda mutum yake samun lada a kansu wa a ra'atuhum da kuma mutum yayi wasa da matarsa shi ma wannan kamar yadda muka karanta dazu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutum yana da lada a kansa fa hunna min alhaqqi to duk waɗannan wasanni uku da ya ambata suna daga cikin wasanni na gaske ba na banza ba amma dukkan wani wasa dukkan wani wasa to sharholiya ce wasa ne wanda yake na banza marar ma'ana sauraka ko da abin mubah ne ba haramun ba ne ko da abin mubah ne ba haramun ba ne amma baya daga cikin waɗannan to shi ba babu wani lada a cikinsa illa iyaka dai mutum ya yi shi ya ji daɗi a nan shi kenan ya gama jin daɗinsa ba kuma wani abu da zai biyo baya na wani sakamako a kansa فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو wa وما لم يعين عليها فهو باطل dukkan wani da ya abin da ya taimaka ala lazzatil matlubati li zatiha allazzatil matlubati li zatiha ita ce lazzatul akhirah jin dadin lahira shine jin daɗin da ake neman shi li zatihi dan shi wannan jin daɗin. amma duk wani jin daɗi da ake neman shi don kawai jin daɗin ba wai don kawai a more shi a wannan lokacin ba wai zai saman maka jin daɗin lahira ba ne to wannan ba shi ne jin daɗi na hakika ba wa ma lam yu'in alaiha duk abinda bai taimaka akan lazzatil maqlubati li zatiha ba bai taimaka akan ka samu jin daɗin lahira ba fa huwa batil to wannan na banza ne ba shi da wani amfani فصل فهذا الحب لا ينكر ولا يدعو بل هو أحد أنواع الحب وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما لا المحبة الخاصة وهي التي تشبه قلب المحب وفكره وذكره لمحبوبه وإلا فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله لا يدخل الإسلام لله بها والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوت البال فيه إلا الله فبين محبة قليلين ومحبة غيرهما ما بينهما فهذه المحبة هي التي تلذذ الروح وتخفف أمثال التكاليف وتسبب البخيل وتشجع الجمال وتسبب الذهن وتروض النفس والطيب الحياة على الحقيقة لا محبة السور المحرمة وإذا بنيت السرائر يوم اللقاء كانت سريرة صاحبها بين سرائر الجبال كما في سيبقى لكم في مثمر الكلب والحشا سريرة حب اليوم كل السرائر وهذه المحبة هي التي تنور الوجه وتشرب القلم وتغني القلب وكذلك محبة كلام الله فإنه من علامة كفر الله وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر محبة القرآن من قبله والتزامة لشماله أعظم من من التزام أشهاد الملائكة والكلام المسلمين بشمائله فإنه من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه كما فيه إن كنت حرص محبي فلم حجبت كتابي أما تأملت أما تأملت ما فيه من لديه كتابي وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو صبرت قلوبنا لما شئت لو صبرت قلوبنا لما شئت من كلام الله وكيف يشرب المحب من كلام محبوبه وهو كلام مكروهه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرا عليه فقال اقرا عليك وعليك انزل فقال اني احب ان اسمعه من غيري فاستفتح سوره النساء حتى اذا بلغ قوله فكيف إذا جئنا من كل من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حدث فرفع راسه فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإنفاذ من البكاء وكان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى يقولون يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون فلمحب القرآن من الوجد والذوق والدفه والحلاوة والسرور الأرض ما لمحب الزمان الشيطاني فإذا رأيت الرجل ذوقه ووجده وطرفه وتشوقه إلى سماع الأبيات دون سماع الآيات وسماع الانحاء دون سماع القرآن كما قيل شكرا عليك القسمة وأنت جاهز كالحجر وبيت من الشيب ينشد سبيل نشوان فهذا من أقوى الأدلة على فرائدته من محبة الله وكلامه وتألقه بمحبة زمان الشيطان والمغرور يعتقد أنه على شيء ففي محبة الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الآخر أبقاص ما زل السائل من فواكه العشق ومنافيه بل لا حب على الحقيقة أفضل منه وكل حب سوى ذلك قابل إذ لم يلين عليه ويشوه المحب إليه مالا يجي فصل فسدي فهذا الحب la yunkaru wa la yuzammu wannan soyayya soyayya da take almatsubatu li zatiha soyayya da ake san yin ta dan zatin ta dan ita karan kanta soyayyar soyayya ce da ba a inkarinta wa la yuzammu kuma ba a sukanta bal huwa ahmadu anwa'il hubbi bal barma ita ce mafi wato mafi kyan ko kuma mafi abin yaban su nau'ukan soyayya wa kazalika hubbu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kamar haka ne san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa inna ma na'lil mahabbata al-khassa muna nufin soyayya ta musamman wa hiya allati tashghalu qalb muhibbi ita ce soyayyar da take shagaltar da zuciyar masoyi wa fikrahu da tunaninsa wa zikrahu da ambatansa li mahbubihi ga abin sansa wa illa fa kullu muslimin fi qalbihi mahabbatun lillahi wa rasulihi idan ba haka ba kuwa ai kowane musulmi a cikin zuciyarsa akwai san Allah da manzansa la yadkhulu fil islam illa biha ba zai shiga musulunci ba sai da wannan soyayyar والناس متوفاوتون في درجات هذه المحبة أما متانين mabambanta ne a cikin matsayin wato darajojin wannan soyayya tafawutan la sihi illallah bambancin da babu wanda zai iya wato kididdige shi sai Allah fa baina khalilai khalilain wa mahabbati ghairihima ma bainahuma tazarar da take tsakanin soyayyar annabi Ibrahim annabi sallallahu alaihi wa sallama ga Allah da soyayyar waninsu tazara ce ba kankanwa ba a malam anan yake cewa ita wannan soyayya ce asalin soyayya soyayya da take al-mahabbatu al-matlubatu li zatiha soyayya da za ta da kai da Allah soyayya da za ta kara maka kusanci da Allah subhanahu wataala soyayyar da za ta sa maka Allah ya soka ya soka ya kusanto da kai ka zamo cikin masoyansa ka zamo cikin waliyansa wannan ita ce soyayya ta gaske ita ce soyayyar da ba wanda zai yi inkarin ta ko ya soke ta a ita ce ma soyayyar da ta fi kowace soyayyar cancantar a yabe ta a yabu irin wannan soyayya to haka nan soyayyar manzan Allah bayan soyayyar Allah soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi Ya yace amma anan muna nufin soyayya ta musamman ba soyayyar da take wato gama gari ba da take tare da zuciyar kowane musulmi kowane musulmi yana son manzan Allah don in babu wannan soyayyar a zuciyarsa ba zai zama musulmi ba duk wanda baya soyayyar manzan Allah zuciyarsa ba musulmi ne kafiri ne dole aka ce baya son manzan Allah daidai ne ke a ce kai kafiri ne to ba irin wannan soyayyar da kowane musulmi yake da ita a zuciya ba a'a soyayya ta musamman ita ce ya fassara da cewa allati tashghalu qalbal muhibbi soyayya da take shagaltar da zuciyarka ya zanto gaba ɗaya a zuciyarka babu abin da ya cika ta sai wannan soyayya ta fi ƙarfin kowace irin soyayya da take cikin zuciyarka take ta cika maka tunani wa zikrahu huli mahbubihi ta sanya maka tuna abin ƙaunarka shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam soyayya da kowane lokaci take tuna maka shi take ɗaukan hankalinka kowane lokaci take jan hankalinka so kake ka ji maganar annabi sallallahu alaihi wasallam so kake ji umarninsa don ka aikata so kake ka ji hannunsa don ka hannu to da ita ce soyayya ta musamman wa illa fa kullu muslimin fi qalbihi mahabbatu lillahi wa rasulihi amma in ba wannan ba ai musulmi akwai san Allah da manzansa a cikin zuciyarsa babu musulmin da ba san Allah da manzansa amma akwai wata soyayya ta musamman da take kasancewa a cikin zuciyar waɗanda suka yi fintinkau waɗanda suka yi gaba faraka musulmi komin saban Allah da yake kowane irin saban Allah yake yi ba za ka zagi manzo Allah a gaban shi ka kai labari ba yanzu waɗannan da suke yin yunkuri su yi kukan kura in an zagi manzo Allah su yi kisa wasu za ka samu yan shoni shoni wasu yan shaye shaye ne wasu yan ba ba ba za su yadda a zagi manzo Allah a gaban su ba ka bar shi ya sha sulus amma kakka suke ka taɓa manzan Allah to kaga akwai wannan soyayyar a cikin zuciyar akwai wannan soyayyar a cikin zuciyar shi yasa waɗanda ba musulmi suke mamakin musulmi su a gabansu za a iya zagin Allah za a iya zagin annabinsu su ma da kansu ma suka yi zagi Allah inda suka ga abu ba daidai ba sai zagi Allah ko su zarge shi why why why god why god why me ka ce wa Allah dan me Allah ni dan me sai ni dan me me yasa ni zargin sa kake yi to haka nan za su fito su zagi Allah su zagi manzon Allah yanzu yan yan yan yan kungiyar auren jinsi din da na duniya na duniya turawa sai ga sun fito da riga sun rubuta annabi isa ma wa irin su ne gashi sun rubuta a jikin jesi suna yau da ita kuma sauran yan uwansu ba wanda ya yake tada hankalinsa hankalinsu kwance ayo yancin sani ka isa kai wa manzon Allah wannan a cikin musulmi kai labari ko kai wani ne baka isa ba to shi yasa wasu ke cewa kai musulmi gaskiya suna son addinin su baka isa ka taɓa manzansu su yi shiru ba amma mu da kanmu muke zagin manzanmu muke ɓata shi to shine yace wannan soyayyar ba ita yake magana ba ita wannan soyayyar kowane musulmi yana da ita ba ita yake magana ba soyayya ta musamman yake magana sai da za ta shagaltar da zuciyar mai ita banda masoyinsa ba abin da yake tunani yake san ambatansa yake so ya ji maganarsa ya ce wannan su mutafawitu na fi darajar ta hazin muhabba tafawutan la yusihi illallah mutane sun sha bambam wajen fifiko a cikin wannan soyayyar wani ya fi wani soyayyar abubakar ga annabi sallallahu alaihi soyayyar umar ga annabi sallallahu alaihi wasallama dai suke da soyayyar waɗanda ba waɗannan ba eh? soyayyar sahabban annabi sallallahu alaihi ga ma'aiki sallallahu alaihi ba wanda zai kai su wannan matsayi a soyayyar da suke masa ana sai na cewa lam yakun shakhsun ahabba ilayhi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba wani mutum da suke so a duniya kamar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da urwatu thaqafi urwatu ibn mas'ud thaqafi kafin musuluntarsa lokacin da yazo ya ga annabi sallallahu cikin sahabbansa ya ga annabi in yayi kaki suna rububi akan kakinsa in yayi alwala kamar sa kashe kansu akan sauran ruwan alwalarsa yaje yake ga wa ɗan uwansa kafirai a lokacin ce shi ya yi yawo a duniya ya ga manyan sarakuna ya ga kisra ya ga kaisar ya ga waye ya ga waye amma bai taba ganin waɗanda mabiyansa suke son shi gaban muhammadu yadda sabansa suke son shi ba kuma haka ne gaskiya ya faɗa saboda babu wanda yake samun wannan duk mulkinsa duk matsayinsa annabi shi kaɗai ya samu wannan sauraka soyayyar da sahabbai suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta waɗanda suke to haka nan waɗanda suka san annabi sallallahu alaihi wasallam na hakika suke marmarin marmarin san su ji maganarsa ko su ji umarninsa su yi aiki da shi su ji sa su su hanu ba daidai take da wanda yake san annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma baya jin maganarsa yayi umarni baya bi yayi hani baya hanuwa to da haka gwargwadon yadda kuma soyayyarsa take ga annabi sallallahu alaihi wasallam yadda zai samu kusanci ga Allah subhanahu wataala kamar uba ne da ƴaƴansa gwargwadon yadda ɗa yake kyautata wa ubansa yake bin umarninsa yake hannuwa da hannunsa gwargwadon yadda yake jin sa a zuciyarsa gwargwadon yadda yake saba masa yake sa masa bacin rai kwana ba bacci gwargwadon yadda yake jin tsanarsa to malam yace wannan soyayya ce da mutane suke shan bamban a cikinta a darajojinta fa mahabbatu ma bainal khalilaini wa mahabbati ghairihima ma bainahuma ce akwai tazara tsakanin yadda annabi ibrahim alaihissalam yake san Allah da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da yadda kuma wasunsu suke san Allah babu shakka san da annabi ibrahim yake yi wa Allah da san da ma'aiki sallallahu alaihi wa Allah babu san da yake su annabi sallallahu alaihi gaba yake da annabi ibrahim alaihissalam shi ya sa ya cancanci liwa'ul hamdi ranar gobe kiyama ya cancanci a shafa'atul uzma ranar da annabi ibrahim karan kansa zai ba da uzurin cewa wannan matsayin ya fi karfinsa a tafi gudun annabi sallallahu alaihi sauraka kaga soyayyarsa da kusancinsa ga Allah ya wuce na annabi ibrahim alaihi salam to wallantana kuma wasu waɗanda ba su ba su kuma soyayya su ga Allah subhanahu wataala ba za ta kai wannan ba dan kusancin su daga Allah subhanahu wataala shi yasa Allah rike su badadai ittakhadha Allah Ibrahim khalila ce inna Allah ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila Allah ce ya rike annabi Ibrahim badadai annabi ce ni ma Allah ya rike ni badadai kamar yadda ya rike annabi Ibrahim alaihi salam darajatul khulla kuma ita ce a'la darajatul muhabba wanda mun karanta wannan khulla wanda za a zama jini da tsoka saboda ƙauna saboda ka gaba ɗaya duk rayuwarsu cikin soyayyar Allah ne to wannan soyayya ta musamman ce ba soyayya ce ta al'ada ba fa hadhihi al-mahabba hiya allati tuladdifu ar-ruh ita ce ke sanyaya ruhi wa tukhaffifu athqal at-takalif ita ce take sassauta nauyaye nauyayen ayyukan wajibi saboda haka in wannan soyayya ta shiga zuciya ta kan kama babu wani aikin da Allah zai dora wa babu sai ya ji nauyinsa kowane aiki da za a ce ya je ya yi sakayo haka zai ji shi zai ji shi ba zai ji wani nauyi ba cikin farin ciki da annashawa zai tashi ya yi shi shi sa za su ba da ransu za su ba da dukiyarsu za su ɗauko dukiyarsu gaba ɗaya su ce ga tarin dan Allah kamar da sayyidina Abubakar yake za su ɗauko rabin abin da suka mallaka sai ga shi don Allah kamar sai na umar yayi za su ɗauki maɗuɗuwar dukiya mai yawa su ce ga sun ba da ita don Allah kuma ba sa gajiya kullum aka nema za su bayar kamar yadda sai na usman yake har ta kai Allah subhanahu wata'ala ya yabi waɗannan bayan Allah ya ce ya yarda da su sun yarda da shi har ta kai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma zarra usman ma amila ba'd ba abinda kuma zai kara cutar da Usman ba wani aiki da zai cutar da shi bayan haka kuma ta kai Allah subhanahu wata'ala yake cewa ga annabi sallallahu ga ga abubakar siddiq radiyallahu anhu wa li ahadin min fama li ahadin min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al'ala la sawfa yarda Allah ce zai bashi zai bashi har sai ya ji ya koshi ya ishi shi saboda mai saboda irin soyayyar da zai nuna ga Allah da manzansa to sauraka tukhaffifu asqalat takalif wa tusakhi al-bakhil durowar mutum saboda Allah sai kaga soyayyar Allah da manzansa sa shi ya zama mai kyauta wa tushajji'u jabal wani matsoraci da zarar ya tuna Allah da manzansa da soyayya sai ya so jarimi wa tusaffi al-dhihn da tace kwakwalwa da yadda mutum yake wani gaɓu baya fahimta soyayyar Allah da manzansa sun cika sai zama wani wayayye ce kai ni za ka yi mawayo a ce da musulmi ya bugu ya sha giya ya zagi Allah da manzansa sai kaga ya faɗi ya wani tsaki don ka gana bugu hankalinsa zai dawo wato don nan take hora zuciya zuciya ta horu da zanto babu abin da za kaka ta samu karaya wato tayyibul hayata ala alhaqiqa ka kuma sa rayuwa ta yi dadi daɗi na gaske la mahabbatu suwaril muharrama ba wai soyayya ta wasu abubuwa surori na haramun ba soyayyar da za a yi tsakanin namiji da mace soyayyar haram ko tsakanin namiji da namiji ko tsakanin mace da mace wanda dukkan su soyayya ne na wasu turori na haram ba irinsu ba wa iza buliyat as-sara'iru yawm al-liqa'i kanat sariratu sahibiha min khayri sara'ir ibadi ranar da za a bayyana asirai ranar gobe kiyama a kwarin ya dukkan wani asiri ya dawo sarari ya dawo fili to asirin shi mai irin wannan soyayya ta gaske ga Allah da manzansa ta ce mafi khairin mafi alkhairin abin asirin bayi kama kila kamar yadda wani yake cewa sai yabqa lakum fi madmar alqalbi wal hasha ta hubbin yawma tubla sara'ir sai yabqa lakum fi madmar alqalbi wal hasha ta hubbin koyayyar soyayya za ta ci gaba da wanzuwa a cikin kokon zuciya da hanjin ciki ranar da za a bayyana asirai ranar da za a tona asirai daga zarar aka fito da asirar da ke zuciya to za a ga abin da yake cikin zuciya ta gare ku soyayya ce babu kiyayya ana babu wani abu da sofanan munafici ko kaɗan ko sofanan yaudara wa hadhihi al-mahabba allati tunawwiru al wannan soyayya ita ce take sa fuska ta yi haske wa tashrahu as-sajra take sa kirji ya yalwa wa tuhyi ta take raya zuciya wa kazalika mahabbatu kalamillah haka nan san jin maganar Allah shine karanta littafin Allah ko sauraron sa fa innahu min alamati mahabbati Allah san sauraron maganar Allah san sauraron karatun alqur'ani yana daga cikin alamomin san Allah وإذا أردت أن تعلم inda عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر إلى محبة القرآن min kalbika in kana so ka gane abin da ke gare ka ko ga wani na san Allah kana son ka gane hakikanin yadda wani yake san Allah ko kai kake san Allah to ka dubi yaya kake jin san alkur'ani a zuciyarka yaya za kake jin san alkur'ani a zuciyarka yadda kake jin san alkur'ani a zuciyarka shine alamar yadda kake jin san Allah a tare da kai والتزازك بسمائه أعظم من التزاز أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسمائه لكما جدا إنك لككيين da sauraron karatun alkur'ani fiye da yadda masu jin kayan wato sharholiya da kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe almalahi eh, ah, kayan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da sharholiya ta rayuwar duniya yadda suke jin daɗi kai kuma yayin da ake karanta alkur'ani kake jin irin wannan daɗin ko sama da shi فإنه من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه جماعة بني سنني سنك كي سن وانا أبن سوييرك to kana son ka ji maganarsa ba abinda ma kake so ka ji irin maganarsa dai kana son mutum to za ka so ka ji muryarsa alamar kana son sa kenan to sauraka wanda yake son Allah alamar son sa ga Allah za ta bayyana ta hanyar son sa da sauraron alkur'ani da yadda yake jin daɗin ana karanta alkur'ani tana karanta masa alkur'ani kaga har yana wani shi ido saboda daɗi ba a sa karanta alkur'ani ba ya ɓata rai ya bar guri amma da an saka kayan kaɗe-kaɗe kayan waƙe-waƙe sai ga ya ƙara gyara zama yana kaɗa kai wato yana shiga kaga wanda ya koma cikin masoya shaidan tunda wannan mizmaru shaidan ne sautin shaidan ne wannan kuma maganar Allah ce ar-rahman ka ki maganar Allah ka so ka saurari abin nan sautin shedan in kunta taz'amu taz'umu hubbi falim hajarta kitabi wani mawaki cikin waƙe yake cewa in har kana son kana riya sona wato kamar ubangiji yana cewa in har kana riya kana sona to me yasa ka kaura cewa littafi na inda har da gaske kake kake abin nan قال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا منذ يقوك وجاء الله سبحانه وتعالى شوى يا أبنجي متانينا سنأوك ونن القرآن أبن قولة شوى سميد شيء أبن قولة شيء بسا بسا سنش أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي baka lura da abin da wannan alkur'ani ya kunsa ba ko wannan littafi nawa ya kunsa na magana ta mai daɗi baka gani ba ne wa kala usman ibn affan radiyallahu anhu usman dan affan Allah ya dada shi yake cewa law tahurat qulubuna lama shabi'at min kalamillah da zukatan mu sun tsarkaka to da ba za su koshi da maganar Allah ba wannan asar ɗin abdullahi ibn ahmad ya fitar da shi a cikin littafinsa na cikin zawa'i na zuhudu na littafin mahaifinsa da kuma zawa'i ɗinsa akan littafin mahaifinsa fada'ilu sahaba haka nan abu nu'aym shi ma ya fitar da shi ta hanyoyi daban-daban wa kaifa yashba'u al-muhibbu min kalami mahbubihi wa huwa ghayatu maqlubihi ta yaya masoyi zai koshi daga maganar masoyinsa alhali shine matukar abin nemansa abin bukatarsa ta yaya ba zai koshi ba وقال Nabiyu صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم وترانا يتي وعبد الله بن مسعود حديث ينا cikin bukhari cikin kitabu fadail alquran annabi sallallahu alaihi wasallam ce abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud ne cikin makarantan sahabbai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai su yi karatu irin da irin karatunsa annabi ya kira shi ya ce iqra alayya yi min karanta min qur'ani fa qala abdullahi dan matsayi mamaki yace aqra'u alayka wa alayka unzil in karanta maka qur'ani alhalin kai aka saukarwa da qur'anin yana ga kamar matsayinsa bai kai haka ba sai annabi ya ce inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ina son in saurari karatun alkur'ani daga wani na kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuna cewa yana son sauraron karatun alkur'ani alamar masoyi ba zai gaji da sauraron maganar masoyinsa ba saboda ina son sauraron karatun alkur'ani daga wani na fastaftaha sai ya bude karatunsa wa qara'a suratan nisa ya karanta suratul nisa' har sai da ya zo aya ta 41 inda Allah yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida to yaya al'amarin waɗannan mutane naka zai kasance idan muka zo wa kowace al'umma da bai ba da shaida a kanta muka zo da kai a matsayin mai ba da shaida akan al'ummarka annabi ya ji wannan sai ce hasbuk ya ishe ka haka ya ishe ka haka farafa a ra'asahu abdullahi dan mas'ud ya daga kansa fa'iza a yi naho rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta zarifa ne mai buka sai ga annabi yana fidda hawaye yana kuka saboda maganar ta shige shi sosai Allah yana ce masa yaya waɗannan mutane naka da kike kokarin shirya su suke kiransu ba dare ba rana cikin lallashi da sanyaya murya yaya al'amarinsa zai zanto ranar da kowace al'umma za a zo da mai ba da shaida a kanta manzanta kai kuma a zo da kai a ce ka ba da shaida akan wannan al'ummar ta kai ya suka karbe ka abin ya tayar masa da hankali sai ya fashe da kuka to kaga haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna kaunar ya ji karatun alqur'ani ko daga wani sani wa kana sahabatu idza ijtama'u wa fihim abu musa yaquluna ya aba musa zakkirna rabbana fayaqra'u wa hum yastabi'un haka nan sahabbai idan suka taru a cikinsu akwai abu musa al'ash'ari abdullahi ibn qais sai ya abu musa ya aba musa zakirna rabbana tuna mana ubangijinmu sai ya buɗe da karatun alƙur'ani su zauna suna sauraron sa muhibbi alƙur'ani min alwajdi wadh-dhawqi wal lazzati abinda masoya alƙur'ani suke ji a tare da su da abinda suke ɗanɗana da daɗin da suke ji da halawar gardin da suke ji da zaƙin da suke ji wasu ruri da amfa wato da farin cikin da suke ji yayin da suke sauraron ƙur'ani a za'afu mali muhibbis sama'i shaitani ninkin ba ninkin abinda masu sauraro na sautin shaidan daɗin da suke ji ninkin ba ninkin wannan ne abinda makaranta masoya alkur'ani suke ji ana karanta qur'ani ya fi abinda masoya waƙe-waƙe suke ji na daɗi yayin da suke sauraron waƙoƙinsu fa idza ra'aita rajula idan ka ga mutum zauqahu wa wajdahu wa tarabahu wa nashwatahu fi sama'il abyati duna sama'il ayati wa fi sama'il alhani duna sama'il qur'ani idan ka ga mutum zauƙinsa ɗanɗanansa ɗinsa wa wajdahu da abin da yake ji a tare da shi wa tsarabahu da ainihin farin cikinsa wa nashwatahu da walwalarsa fi sama'il abiyati wajen sauraron baitittukan waƙi duna sama'il ayati ba wajen sauraron ayoyi ba wa fi sama'il alhani ko sauraron karin karye-karyen waƙoƙi duna sama'il qur'ani ba sauraron alqur'ani ba to shi kamar yadda aka ce ne tuqra alayka alkhatma wa anta jamidun wa anta jamil kalhajar ana karanta maka hatima alkur'ani amma ga ka a daskari a bushe kamar dutse wa baitun min shiri yunshan amma da an rera baiti ɗaya na waka milu, kan nashwani sai ka shiga rangaji kamar wanda ya sha giya فهذا من adillati الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله To wannan yana daga mafi karfin dalili da yake tabbatar da cewa zuciyar wannan mutum babu son Allah da san manzansa a ciki karanta masa alkur'ani a sauki amma zuciyarsa a daskare a bushe kamar dutse amma da ya ji an fara rera waka sai ya shiga wato rangaji yana layi wani ji karatun ya ji waka shi to wannan alama ce da take nuna zuciyarsa babu son Allah da manzansa wa ta'alluqihi bi mahabbati sama'i shaytan ya rataye zuciyarsa ne da san sauraron sautin shaytan wal maghrur ya taqidu annahu ala shay amma rudaddi ji yake kan wani abu muhimmiyaki yake fa fi mahabbati llahi wa kalamihi wa rasulihi wa rasulihi ad'afu ad'afu ma zakara as-sa'ilu min fawaid al-ishq wa manafi'ihi to a cikin san Allah da da san maganar Allah <coughs> da san manzansa ya ce akwai ninkin ba ninkin abin da shi mai wannan tambaya ya ambata na amfanin bege ko fa'idojin bege da amfaninsa kawai da muka karanta a baya an kwararo waɗannan bayanai da muka daɗe muna yin su na faɗan amfanin da yake cikin bege da kuma fa'idojinsa ce to abin da yake cikin san Allah da san manzansa da san sauraron maganarsa yana na amfani ninkin ba ninkin abin da ya ambata ne balla hubba alal an anfa'u minhu kai a bisa haƙiƙa ma babu wata soyayya mai amfani kamar san Allah da manzansa wa kullu hubbin siwa zalika batil duk wata soyayya da ba ta Allah da manzansa ba soyayyar banza ce in lam yu'i alaihi wa yushawwiq al muhibba ilayhi in dai wannan soyayyar bata taimaka masa akan san Allah da manzansa ba bata sa wa mai soyayya bege zuwa ga Allah da manzansa ba saboda haka wannan soyayya ba ta da amfani lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh